karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon tiyu da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Ahmad Abba. Masu Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirma na safe da fatan an waye gari lafiya. shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya bukaci gwamnatin plato gwamnan plato da ya nemo hanyoyin warware rikicin jihar bayan sake kashe mutane sama da hamsin miliyoyin mutane na tserewa muhallansu a yankin darfur na sudan sakamakon gagarumin hari da dakarun rsf suka kaddamar daidai lokacin da yakin basasar kasar ya cika shekaru biyu cir Ƙungiyar Hamas a yankin Falasɗinawa ta ce tana nazari kan sabon kunshin yarjejeniyar da aka gabatar mata yayin da ta ce a shirye take ta saki sauran mutane da ta yi garkuwa da su a cikin isra'ila to ga labaran bi da bi shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi allah wadai da hare-hare na baya-bayan nan na jihar plateau wanda ya yi sanadiyar hallaka mutane sama da hamsin yayin da ya bukaci gwamnan jihar caleb mufuan da ya ɗauki matakin magance wannan matsala wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da aka shiga zaman zulumi biyo bayan wannan hari wakilin mu a jos muhammad tasiu zakari na dauke da karin bayani A tsakiyar daren Lahadi ne wasu 'yan ta'adda suka kai wani mummunan hari a ƙaramar hukumar basa da ke jihar plateau. Mr. Samuel Jibu shi ne kakakin kungiyar raya ci gaban al'ummar Irgwe da ke yankin Tabasa. Wasu mutane suka kai hari a wata kawai da ake kira Azike a karamar hukumar Basa karfe goma sha biyu na dare sai suka fara jin karan bindigogi daga gefe daban-daban. ka san hari irin wannan ba kowa bane zai iya gudu. akwai tsofaffi akwai kananan yara. Bisa ga labarin da na yi na samu daga wani matashi da ke can kwan ya ce mu ji labarin sai ripotin nashi ma hukumar sojoji da suke suke a wannan yanki kuma na magana da shi sector commander sector 3 sai shi ya amince cewa sun samu wannan labarin sai kuma ya tura mutanen nasa a can domin a yi taimako bisa ga labarin da na samu daga wani matashinmu da ke wancan yankin kawayakin da suka kirga da zuwa arba'in da tara ko yaya gwamnatin jihar plateau ke kallon wannan hari da aka kai a basa madam joyce ramnab ita ce kwamishinan yaɗa labarai ta jiha yanzu haka ina fasani ina inda wannan faruwar yake a ƙauyen da aka yi wannan attack muna cikin halas na sarki muna tare a nan da shi chairman na local government abin ba da ta yi ƙarin haske da cewa an rasa rayuka da dama amma kuma an tura jami'an tsaro da ke zirga-zirga a yankin mamata su zakar jos rfi hausa To kungiyar kasuwanci ta Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki kan fannin tattalin arziki sun bayyana fargaba kan yiwuwar fuskantar rasa ɗimbin guraben ayyukan yi a ƙasar da kuma ƙarancin samun kuɗaɗen ƙetare muddin ba ɗauki matakin dakile tasirin sabon tsarin harajin shugaban Amurka Donald Trump ba. Gargaɗin na zuwa ne duk da cewa Trump ɗin ya dakatar da fara aikin harajin da ya shafi kusan ɗaukacin ƙasashe har zuwa tsawon kwanaki 90. idan za a iya tunawa cikin makon jiya shugaba trump ya sanar da sabon haraji da ya kama daga kaso goma zuwa sama da haka kan kusan dukkanin kasashe inda daga cikin harajin kashi sha cikin ɗari ya hau kan najeriya babban bankin kasashe masu amfani da kudin bai ɗaya na emowa ya ce alfarma da aka yi wa jamhuriyar niger na neman kudaden tafiyar da ayyukan gwamnati bayan jiyan mulkin ranar 26 ga watan yulin za ta daina aiki daga bakin sha biyar ga wannan wata to ko mai tasirin matakin da ke da shi ga harkar tattalin arzikin kasar isu kado magaji masani kan sha'anin da ya shafi tattalin arziki a jamhuriyar niger ya yi mana tsokaci akwai kuɗi lokacin ba a yi juyin mulki ba wanda doka ta ba bai yawo kamar niger in tana ta samu ta kuɗinta na jangali da kuɗi da kayan da ta kasai da su shigo mata cikin asusunta tana da hanya ta hiddo takarda kamar wadda aka ce ma bound trésor ko titre public sai a sa su cikin kasuwa a ce ga su in ɗauki misali haka kamar muna son miliyar ɗari wani ɗan kasuwa ko ko wani mai hannu da shuni zai iya saye to da yake doka ta ba bai yawo eh, hanyar ita za ta biya wannan bashin bai da wai bada sai masu hannu da shuni su yi maza su ba mu wannan miliyar ɗari in suka ba da wannan miliyar ɗari tun da a kuɗi na kayan da suka shigowa na kasuwanci da wani na man fetur ɗinmu da wani iranian mu suka shigowa wannan kwanti ɗin ta shike banki wa gababba santa wadda aka ce ma santaran wato sai tana hidda da kaɗan kaɗan a biya wannan arhumar da an kai sai an ka samu an ka biya wannan bashin da ake cewa ana biyan mu isufu magaji daga jamhuriyar nijar. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta bukaci hukumomin Ghana da su ɗauki matakin kare mutane da ake zargi da maita. La'akari da karuwar hare-hare da ake kaiwa kan mutane da ake zargi da maitar musamman a arewacin ƙasar. Ana sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. yayin da aka cika shekaru biyu da fara yakin basasa a sudan wanda ya tilastawa sama da mutane miliyan goma sha uku rasa muhallansu majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutum 400 hare-haren 'yan tawayen ya kashe a yankin dafur kaɗai shamsiya haruna na ɗauke da ƙarin bayani Majalisar Ɗinkin Duniya haɗi da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi kira da a kawo ƙarshen yakin da 'yan kwanakin nan kaɗai ya kashe gwamman mutane musamman a yankin Dafur. yayin da wakilan kasashe suka shirya ganawa a birnin london yau talata domin tattauna yadda za a kawo ƙarshen rikicin sudan hukumar kare hakkin ɗan adam ta duniya human rights watch ta ce ya kamata a yi gaggawar kai wa fararen hula ɗauki tare da basu agajin jin kai hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce a cikin shekaru biyun da aka ɗauka ana yaƙi a sudan mutane da dama sun fuskanci cin zarafi musamman azabtarwa yayin da hukumomin kasar suka katse hanyoyin bayar da agaji yakin sudan dai ya barke ne tsakanin gwamnatin sojin janar abdul fatah al burhan da shugaban yan tawayen rsf kuma tsohon mataimakin shugaban hamdan da galo a ranar 15 ga watan afrilun 2023 a 'yan makonnin nan sojojin kasar sun yi nasarar korar mayakan rsf daga babban birnin khartoum amma 'yan tawayen sun ci gaba da faɗaɗa aikinsu na kwace ikon yankuna musamman a kudancin dafur inda matsalar jin kai ta yi kamari sosai ministan harkokin gidan cikin faransa bruno ritalio ya kai wata ziyara a rabat jiya litinin inda ya tattauna da takwaransa na morocco abdullawafi laftit kan haɗin gwiwar tsaro da shige da fice a cewar ma'aikatar harkokin cikin gidan faransa tattaunawar dai ta fi mayar da hankali ne kan haɗin gwiwa kan batutuwa da suka shafi 'yan gudun hijira da yaƙi da miyagun laifuka da safarar miyagun ƙwayoyi. To ƙungiyar Hamas ta Falasɗinawa ta ce a shirye take ta saki ɗaukacin mutane da ta yi garkuwa da su muddin Isra'ila ta amince da sake mutanen da aka kama mata. kuma ta yi alkawarin kawo ƙarshen yaƙin da ke gudana abida shu'aibu baraza na ɗauke da ƙarin bayani bayan wani taron da aka gudanar a birnin alkahari wanda ƙasashen masar da ƙatar ke jagoranci Wani babban jami'in kungiyar Tayar Alnuni ya ce shirye suke su yi musayar fursunoni da kuma kawo ƙarshen yakin. Sai dai Alnunu ya zargi Isra'ila da yin zagon ƙasa dangane da duk wani shirin tsagaita wuta saboda ci gaba da yakin da take yi. Jami'in ya ce kungiyar Hamas tana bukatar tabbacin daga Isra'ila cewar za ta mutunta duk yarjejeniyar da bangarorin biyu suka amince da shi. A nata bangaren Isra'ila ta ce gabatarwa Hamas da shirin tsagaita wuta ya kunshi bukatar sakin mutane goma da ta yi garkuwa da su domin samun tabbaci daga Amurka wajen ganin Isra'ila ta ci gaba da tattaunawa akan kashi na biyu na yarjejeniyar tsagaita wutar. Yarjejeniyar tsagaita wutar na farko da ya fara aiki daga ranar 19 ga watan Janairu ya haifar da musayar fursunoni da dama yayin da ake hasashen cewar har yanzu akwai wasu 58 a hannun Hamas. Sai dai Alnuni ya ce kungiyar Hamas ba za ta ajiye makamanta ba kamar yadda Isra'ila ke bukata. To shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya bukaci a yi garan bawul ga hukumar falastinu a wani bangare na wani shirin amincewa da gwamnati da ke da mazauni a gabar yammacin kogin Jordan. da tafiyar da al'amuran kasar bayan yakin gaza ba tare da kungiyar hamas mai kishin islama ba faransa na daga cikin kasashen turai da suka goyi bayan shirin gaza na komawa karkashin ikon gwamnati da ke birnin ramallah bayan shafe kusan shekaru 20 na mulkin hamas idan aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da isra'ila majalisar dokokin hungary ta amince da fasalta kundin tsarin mulki wanda ya baiwa gwamnatin victor orban damar takaita 'yancin masu auren jinsi guda tare da ƙuria dakatar da damar mallakar fasfon wata ƙasa garan bawul ga kundin tsarin mulkin wanda ya bayyana namiji ko mace kaɗai a matsayin jinsuna da aka sani yayi daidai da matakin da abokin ƙawancen oban wato donald trump na amurka ya ɗauka tun bayan da ya koma kan karagar mulki a 2010 ana zargin shugaban ƙasar hungary da tauye hakkin masu auren jinsi guda da kafofin yada labarai da kotuna da kuma jami'o'i. a obubura da ke jihar cross river bakwai ne da minti goma lokaci ne kuma na labarin wasanni kai tsaye muna tare da azima bashir aminu to an kashe ka ahmad abba an doka jerin mabambantan wasanni a daren jiya mm. amma bari mu faro da ingila inda fulham ta sha kai da kwallo ɗaya mai ban haushi a tattakin da ta yi zuwa gidan afc banmouth mm. dama dai kungiyoyin biyu makwabtan juna ne a teburin premier amma kafin wasan na jiya banmouth ce ke kasan fulham sai dai bayan lashe maki uku na haduwar kai tsaye fulham din ta koma kasa mm. wato matsayin ta tara a teburin da maki 48 bayan dokar wasanni wasanni 32 wanda ke nuna yanzu suna maki ɗaya kan kankan da juna mm. to can a la ligar spain kuwa atletico madrid ce ta lallasa real valladolid da kwallaye hudu da biyu dukkanin bangarorin biyu sun samu kwallo da bugun penalty inda atletico ta samu har guda biyu mm. da suka kunshi ɗaya a minti na 25 kafin tafiya hutu rabu lokaci kenan sai kuma wata bugun penalty a minti na 71 dukkaninsu ta hannun alvarez eh. atletico madrid da yake matsayin ta uku a teburin na la liga da maki 63 bayan doka wasanni 31 yayin da ita valladolid ke matsayin ta karshe a wannan teburi hmm. domin kuwa bayan doka wasanni 31 maki 16 cal take da shi eh. ta yadda bata yi nasara a wasa ko guda ɗaya ba cikin wannan kaka kaf banda canja ras da kuma jerin rashin nasara barcelona da madrid kuma suna gudun fanfalaki a saman teburin eh, to a bangaren siri'a ta Italiya kowa Napoli ce ta yi abin da ta saba domin koruwan kwallaye har uku da nema ta yi a ragar Empoli. Eh, Napoli dai ita ke matsayin ta biyu a teburin wannan gasa da maki 68 ta zarar maki uku tsakaninta da jagora Inter Milan mm. bayan dukkan sun doka wasanni 32. A gefe guda ita kuma Empoli na matsayin ta goma sha tara ne da maki 24. Eh. To anan kuma bayan matakin Liverpool na tsawaita kwantiragin muhammad salah da karin shekaru biyu a nan gaba za a iya cewa kallo ya koma ga kyaftin ɗin wannan tawaga virgil van dijk eh. wanda shi ma fa a ƙarshen wannan kaka ne na shi kwantiragin ke kawo ƙarshe a eh. wani yanayi da tuna aka fara cire rai da sabunta kwantiragin trent alexander arnold kenan wanda jita-jita ke alakanta shi da komawa real madrid to bayan taimakon da yi wa Luis da kwallonsa a garagar West Ham ranar lahadi da ta gabata kai tsaye sala ya taimaki liverpool da kwallaye har 45 cikin wannan kaka hmm. waɗannan kwallaye ko sun kunshi 27 da ya zira da kansa da kuma 18 da ya taimaka kan zira kin san dama shi shi ya fito fili cewa za a ta wannan kuntragi saboda rawar gani da ya nuna wannan haka yake hmm. wannan bajinta ta sala a ƙarshen makon jiya ya bashi damar guge tarihin terry harry a kakar wasa ta 2002 zuwa 2003 lalle ya nuna bajinta muna godiya azima to bari mu sake komawa tare najeriya inda gwamnatin kasar ta yi gargadin cewa jihohi talatin na kasar fana fuskantar barazanar iftilayin ambaliyar ruwa yayin da damunar bana ta soma kuma tuni ta fara shirin kaddamar da gangamin wayar da kan mutane game da illar da kuma hanyoyin rage kaifinta to kowace rawa hukumomi da al'umma za su taka dangane da rage mummunar illar da ambaliyar ke yi hawa halliru gangozo ta tattauna da umar sale anka na kungiyar rajin kare muhalli a najeriya umar sale anka na kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya me kamata hukumomi su yi domin rage illar da ambaliyar ka iya haifarwa abin da ya kamata hukumomi su yi ina ga na farko dai abin da suka fara suka yi kenan na farko cewar sanar da mutane cewar ga matsalolin da ake fuskanta da kuma za su iya tunkaro mu su kinga na farko shine a sanarwa da mutane su shirya ita kuma gwamnati na biyu ta shirya tuna dai abu ne da ba lallai a ce an iya kare shi daga aukuwa ba sai dai a rage kaifin shi saboda haka sai gwamnati ta tanaji kamar yadda yake a cikin bajet ɗinta cewar ya za a yi a samar da hanyoyin da za a rage wa mutane raɗaɗi idan wannan abin ya faru ko kuma inda ya kamata a ce an tsugunar da su a tanade shi saboda kula da lafiyarsu da tsaron dukiyarsu da kuma sama musu lafiya ko kuma su zauna lafiya kafin allah ya kawo kurarewar abin To kasancewar ta ni damunar banar ta soma su a bangaren mutane me ya kamata su yi domin ganin cewa su ma nasu bangaren sun rage kaifin da iftilayin ambaliyar ruwan ke haifarwa. To tun da dama abin mu ya shafa jama'ar gari ya kamata a ce mu ɗauki matakai na farko na cewar a kula da muhallin tukuna. Domin abubuwan da muke yi na barazana ga muhallin shi yake zuwa ya dawo mana barazana mu kuma ga rayuwarmu. musamman misali cewar kula da magudanar ruwa da kuma gini akan hanyar ruwa a kuma gini na wanda mutum duk da kowa ana son bukata ya samu muhalli amma dole ya kamata ka haƙura ka samu wanda zai ka samu mai inganci saboda haka ba gaggawa a yi gine-gine ba a ko'ina ya kamata a yi gini mai kwari ko kuma na zamani wanda zai iya ɗaukar wannan matsalolin da kan iya faruwa so kuma a ɓangaren noma dole sai an bi shawarwarin masana musamman misali samun iri wanda zai iya jure wannan yanayi da kuma matsala da za a iya fuskanta musamman cewar ruwa zai iya shanye amfanin gona so ya kamata a kula da cewar a samu shawara ga daga masana da ƙwararru yadda me ya kamata a shuka a ina ya kamata a shuka yaushe ya kamata a shuka. To wani tasiri gangamin da gwamnatin ta ce za ta fara a jihohin ƙasar talatin da ke cikin haɗarin fuskantar ambaliyar ruwan wani tasiri wannan gangami zai na wayar da kan al'umma dangane da matsalolin da ambaliyar ruwa ke da shi. eh zai tasiri amma ya danganta ta yaya aka ɗauko yadda za a yi shi idan an yi shi gurin wa'anda ya kamata su sani an kuma gayyaci wa'anda ya kamata su yi aikin sanarwar misali in aka ce 'yan jaridu da kuma su sarakuna gargajiya da kuma malamai da kuma 'yan kungiyoyi idan za a yi wannan duk wanda ya kamata a tunda ba wani taro ne na